يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau alhamis suna tsayen na sha uku ga watan ramadan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda wannan yammaci ya dace da yammaci na sha hudu ga watan hudu shekarar dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya rasar da mu duniya da lahira Allah mu roƙo ya karɓi ibadunmu ya ji kan magabatanmu wanda suka rasu wanda suke duniya Allah ya rawa mu su lafiya karatu da muke cikin suratu ali imran a jiya mun aya aya ta arba'in da uku za ka mun karanta aya ta arba'in da biyar da arba'in da shida kenan أنك كائن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح عيسى بن مريم فكنا لغة لعلك فكنا لغة الملائكة بك يشوى مريم يا ابن عمران للي ألا إنا بك بشارة ذوات كلمة ذا بوريش سونا شي مسيح وإيسى مريم wajihan fi duniya wal akhirah mutum ne mai daraja a nan duniya da kuma lahira wa min al sannan kuma na cikin bayan Allah makusanta a wajen Allah wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kana wa min as-salihin sannan wannan dalaki zai dinga yi wa mutane magana a cikin zanen goyo sannan kuma zai dinga yi wa mutane magana a lokacin da ya kasance ya kai dattijan shi wa min as-salihin sannan yana cikin bayan Allah na gari to ayar ta yi magana kan mala'iku magana kan mala'iku ya gabata a baya sannan kuma ayar ta yi magana a kan almasihu isa ibn maryam wanda shi annabi isa alayhi salam ana ce mai al ibn maryam isa maryam a gefe kuma akwai almasihu dajjal to kaga shi wannan Allah annabi Isa alayhi salam masih ne na alkhair sabar masihu dajjal shi masih ne na barna da kuma sharri muna ka zamu yi magana akan masihu dajjal da kuma almasihu Isa wal Maryam kasancewa akwai alaka tsakaninsu alakar ko ita ce lokacin da duje ya zo gidan duniya a lokacin annabi isa bai zo ba da ka bayan annabi isa Allah bayan dujjal ya zo a duniya ya zo barna sai Allah su ka da isa dan maryam shi ne ka shi a babu to za ka kuma mun karanta abubuwan da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah wa ta'ala, sannan kuma muka karanta mutane guda hudu wanda ya tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana sun suna jan zanin goyo sannan kuma sai mun fara magana a kan ababen da za su saka bawa ya kasance bawan Allah kwari tun da Allah ya tabbata annabi isa lalle yana cin bayan Allah makusantan Allah sannan kuma Allah ya ƙara siffanta shi da lalle yana cikin makusantan bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma yana cikin bayan Allah na gari to daga cikin ababen da za su taba kan ce bawa na gari a jiya mun karanta shine tsoron Allah Allah ya ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib bayan Allah ya kawo da sai yake cewa wa ulaika humul muflihun wa inna bayan Allah wanda suka tabbata tsoron Allah to shine bayan Allah wanda suka rabauta a nan gidan duniya da lahira hakuri yana cikin ababen da zai sa bawa ya gaske cikin bayan Allah na gari wala bulwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqs min al-amwal wal anfus was thamarat mun karanta wannan jiya abu na uku bawa ya ba da kanshi fansa don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad abu na hudu gaggawa wajen gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين أو نبي رواندا دا كنش لا متشين الربانيون معنى ما لمي سنة سكين باين الله نجر ما لمي باين الله شو سنة سكين باين الله نجري الله كتوكاي من نبي قاتل ما وربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا wallahu yuhibbu sabirin taimakon addinin Allah mutum ya taimako addinin Allah ya kasance babu mujamala a cikin lamarinka ya kasance da ka so mutum dan Allah sannan ka ƙi shi dan ya ki addinin Allah Allah ki cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu wasu mutane wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba يوادون من حاد الله rasula suna nuna ƙauna ga mutanen bukan ta suke ƙiyayya da Allah da manzana su ne kafiri walau kanu aba'ahu ko da sun kasance wa'annan mutane iyayensu ne aw abna'ahu ko ƴaƴansu ne aw ikhwanan ko ƴan uwansu ne aw ashiratahu ko danginsu ne ba za ka samu suna nuna ƙauna suna son wa'annan bayan Allah ba fiye da da suke son Allah da manzo Allah ulaika kataba fi qulubihim iman Allah ta yarwa innan bayi su ne mutanen da Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min sannan Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gurin shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sannan Allah zai tsunda masu a cikin wasu aljannu wanda kore muke gudana a ƙarƙashinsu suna masu dawama a cikinsu radiyallahu anhu wa radwan Allah ya yarda su kuma sai yarda da Allah ulaika hisbullah Allah ta irin wannan sune jama'ar Allah ala inna hisballahi humul muflihun tabbas rundunar Allah sune wanda suka rabauta daga taimako addinin Allah yana saka bawa ya kasance cikin bayan Allah na gari imani da Allah da kuma <clears throat> ƙaunar Allah lalle wannan yana cikin abawa da kusantar da ba zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin abubuwan da za su saka bawa ya dace wa Allah na gari ne dogarwa kan Allah idan mutum ya dogara akan Allah to lalle ne ga cikin yin bayi a wajen Allah Allah yake ce allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshaw lalle mutanen da mutane suka ce musu mana suna sabon manzon Allah suka ce musu lallai wasu jama'a sun taru don su yaƙe ku fakshawun don haka ku ji tsoronsu fa za da imanin sai ya kan ya ƙara musu imani wa ƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isar mana sannan ma dalla da abun dogaro ya kasance Allah Allah ki tafan qalabu bi ni'matin min Allah ka sai suka koma da wata ni'ima daga wajen Allah wa fadlin da wata falala lam yamsasu su'un wani abu wani abun firgigi da muni bai shafe su ba wasta ba uri Allah sannan kuma suka bi yardar Allah subhanahu wataala wallahu zu fadlin azim lalle Allah ma abocin falala ne mai girma inna ma kuma shaitan. ku sani lalle mutum da zo ke cewa ai mu shirkai mutanen garin maka sun tarar su yaki sabon manzo Allah ku sani Shaitan ne yukhawifu awliya'ahu wanda yake tsauratar da mabiyan shi fala ta khafun kar ku ji tsoronsu wa ne in kuntum mu'minin ku ji tsorona inda kun kasance mu'mini to a wannan aya sai Allah subhanahu wataala yake nuna mana masu dogaro ga Allah matukar dogaro ga Allah su ne wanda suka amincewa Allah subhanahu wataala amincewa ta baki da suka yadda lallai Allah subhanahu wataala zai wadatar da su daga dukkan wani bala'i sannan Allah zai kiyaye su zai taimake su sannan zai agaza musu sannan shi ne zai bi lamuransu za ka sai suka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa cikin bayan Allah na gari daga cikin abubuwan da za su saka bawa cikin bayan Allah na gari ne mutum ya yi imani na gaskiya imanin da ba a jarwa ba a shi da shirka ba ba a haɗa shi da shirka da Allah ba to yana saka ba ya karfe cikin bayan Allah na gari Allah ya ce alladina amanu wala yalbisu imanan bi zulmi wa'inda suka yi imani ba su ba mu iman da shirka ba ulaika lahum al wa hum muhtadun irin wa'innan bayan Allah ta da aminci a wajen Allah wa hum muhtadun sanan su da shirariyu a wannan aya sai Allah ta laki nuna wannan ne mu'minai su ne wanda suka yi imani sannan suka kyautata imanin su sannan ba su karkace ba daga kan hanya ta imani ta hanyar shirka ko kuma ta ko kuma wani shakka a cikin imanin da ka sai ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu lamuran sannan ba sa nuna ba sa jibantar dukkan wani abu na banza sai abin da ya kasance na gaskiya Da daga kuma bayan Allah na gari shine al-mutatahharun suna tsarkaka daga dukkan datti datti na shirka da kuma datti wanda ya kasance na ma'ana Allah ka kawala masdirul uskisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masjidan masallacin da aka assasa shi akan tsoron Allah tun a farkon ranar da kai ta garin Madina shi ya tantanta ka tsaya a wajen kai sallah fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu tabbas akwai wasu mazaje a wannan waje wanda suke so tsarkaka wallahu yuhibbul mutayyirin Allah na son bayan Allah masu tsarkaka daga tsarki tsarki tsarki biyu ne akwai tsarki ma bi sannan wanda shine mutum ya tsarkaka daga dukkan dauda da kuma wata kazanta sannan akwai tsarki na ma'ana wanda shine mutum ya tsarkaka daga zunubai da sabon Allah da kuma dukkan wasu tawaya da kuma wasu abubuwa da ke jingina Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa Allah ce manzo Allah wa siyabika wa siyabuka fatai ya manzo Allah ka tsarke ka sababanka wa siyabaka fatai warzuq fahar ka tsaurace gumaka to kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ara manzo Allah tsakanin tsarki guda biyu tsarka ta tsarki na jiki da kuma tsarki daga dukkan shirka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna la yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatayyirin Allah yana son mutane da suke tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala yana son ba tsarkaka daga cikin bayan Allah bayan Allah na gari idan mutum yana yi so ya kace cikin bayan Allah na gari shine mutum ya kace dinga ya kasance yana da hankali ya kawo wani ذاك الله سبحانه وتعالى إذا يكاو وأجاتنا القدرة إلا في ذلك لذكرى لأولي الألباب abubuwan da ake أكي na تعالى Allah da من manzon Allah. akwai wazi ga masu tsoron Allah Allah ya ta'afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqq kamar a'ma shin mutumin da ya san lalle abin da aka saukar maka na alkurani gaskiya ne zai yi daidai da mutumin da ya kasance makawo Allah ta inna ma ya ulul albab mutane suke daukan wa'azi daga ababen da ake karanta musu na alkurani su ne ma abota hankula su waye ma abota hankula kowa ne sai Allah ce allazina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mithaq ma abuta hankula su ne masu cika alkawarin Allah da suka ɗauka sannan ba sa warware alkawari bayan Allah na gari masu hankali wallazi ne ya nuna ma amma Allah bi an yusa wanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar shi na zumunta wa ya shauna rabbahu suna tsoron ubangijinsu ya hafu na su alhisab suna tsoron mummunan hisabi wallazi na sabar mutewa a waje rabbi su ne wanda suka yi haƙuri don neman fuskar Allah subhanahu wa ta'ala da yadar Allah wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sannan kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su sirran wa alaniya a koye da kuma bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata sannan kuma suna tunkuɗa mummuna suna tunkuɗa mummuna da kyakkyawa uku ba uqba sa'ir wa inna ba'ala lalata da gida wanda kan ce mana garfi shi gidan aljanna to a wannan aya ayoyi na sura ya Allah yake faɗa mana lalle bayan Allah masu hankali sunan da suke kai alƙawarin Allah subhanahu wataala da wasiyar da Allah subhanahu wataala ya mutu da kiyaye umarnin da Allah ya mutu da hannuwa daga hannun da Allah ya mutu sannan ba sa tsoron dukkan wani mutane a gidan duniya sannan kuma suna kula kan musulmin da Allah subhanahu wataala ya jarbi su shi daga cikin sabon bayan Allah na gari suna tuba suna tabbata akan imani suna tabbata akan imani Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin masu zihiri cikin jama'ar Firauna Allah ki ta qalu lan nu'min lan nu'sirka lan nu'sirka ala ma ja'ala min al-haqq قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا سكت يا فرعون ولا مفيفيتا كما أكن أبن ديرو أنا آية الله بيننو ga aya nan bayyananniya annabi Musa alaihi salam ya yi da sanda ta kasance mutijiya ta haɗe dukkan sandunan da ya kasa mutijan da ya kasance suka koma suka koma nasiri da rufe wallazi fatarana bala fi bita ta akan Allah ba wanda ya halitte mu faƙubi ma an taɓaɓin ya fir'auna kai duk abu da kana kai inna ma taɓaɓi ha bila ya fi duniya wallahi wannan rayuwar duniya da ke gani za ta kare. ba za ta dawo ba inna amanna bi rabbina yau, kira na khataya Za ka masu tsiri cikin jama'ar fir'auna ba sun imani da annabi Musa suke ce mun yi imani da ubangijin. dan Allah ya gafarta mana kurakuranmu wa ma akrahta la alayhi min asir da kuma abin da ka matsa wani maka yi na ce wallahu khairun wa abuka abin da ke wajen Allah ke fa alkhair wa abuka sannan kuma shi ya fi wanzuwa to kaga ana sai Allah su wata rayuwa misalin saharatu fir'aun ma'ana masu sirri cikin jawar fir'auna da kuma da suka tabbata akan imani ba su girgiza ba sannan kuma turbikin fir'auna da kuma wannan wadaƙa fir'auna da yadda ke musu murga bai firgita su ba suka zaɓi Allah suna tabbata kan imani da cikin ababen da zai sa bawa ya kasance cikin bayan allah na gari shi ne mutum ya kasance cikin bayan allah wanda kasance suka san allah su ba na wutara allah ta ma arsalna qablaka illa jihar nuhi ilayin fas'alu ahalar zikiri in kotu la ba mu aiko wasu annaba kafin kai waya manzo Allah sai maza za ka muna musu wahayi ka tambayi ma ilimi in ku kasance ce ku sani ba da ka malamai da suka san Allah subhanahu wataala suna cikin bayan Allah na gari kuma yadda Allah subhanahu wataala ya fara a wata aya Allah ya ce ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai dace ga mu'mine baki ɗaya ba ka tabu baki ɗaya a ce tafi duka a tabu wajen jihadi baki ɗaya a'a a tabi jihadi a bar wasu a gida a tabi neman karatu a bar wasu a gida su nema arziki فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين Allah yake cewa da ce da a samu a cikin kowace jama'a a samu ta jama'a ta da su kuma ta fi je da koyi ne ya tafaqahu fi dinan da su koyi addinin Allah wal yunziru qaumahum idza rajau ila sanakwa su ko in suka dawo wajen jama'a su da musu wa'azi la'allahu yahdharun ko da su kiyaye sabu Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan ayoyi sai Allah su wata yake fana mana bai ingata ce al'umma su su dau abu ɗaya ba wata su nemi arziki wata su nemi ilimi wata su shiga sojoji wata kuma su yi polisa sai kan ce a raba ababen sai a raba ayyukan baki ɗaya daga cikin abubuwan da ne saka bawa ya gaji cikin bayan Allah na gari shine girmama iyakokan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta zalika mai yu'azzimu wa rahmatillah yadda lamarin yake lalle duk yadda mutumin da ya kasance ya girma alfarman Allah subhanahu wataala fa huwa khairul lahu inda rabbi hakan shi ya fi mai alkhairi a wajen ubangijin shi wa uhillat lakum al'amu allati tamuna halatta ku dabbobi dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku a cikin alqur'ani wanda Allah ya haramta muku fajtani burrijsa min al-awsani Allah ya kita mu nisanci dukkan wani abin banza da kan ce cikin gumaka wata daura ta cikin gumaka waje talibu kaular zo sannan mu nisanci maganar banza a wata aya Allah ya kita zalika mai yu'azim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub ne da mutum da ce yake ma alamomin addinin Allah to lalle haka yana cikin alama na tsoron Allah subhanahu ta'ala za ka daga cikin bayan Allah na gari su ne bayan Allah al-mukhbitun masu yi wa Allah gayya masu kankan da kai da masu kankan da kai a wajen Allah masu tsoron Allah subhanahu wataala Allah ke cewa bashirul mukhbitin kai bushara ga al-mukhbitin suwaye allazina idza zukira Allah su ne wa idan aka ambaci Allah wajirat qulubu sai zuciyoyinsu turarawa والصابرين على ما أصابهم su masu haƙuri a kan abin da ya same su wani muƙimin salata su ne masu tsaye da sallah wa mimma zaqnahu yunfiqun sannan kuma dangane da abin da allah subhanahu wata'ala ya azurta su da dukiya suke siyarwa suke siyarwa anan sai allah ya fito ta siffofi guda hudu dangane da al-mukhbitin Allah ta tsare ki ta su ne da aka ambaci Allah sannan kuma suna imani da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙobin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma lallai suna bin hukuncin Allah subhanahu wata'ala wa bashirin mukbitin الذين إذا ذكر الله وجد ala ma asabahum wal أصابهم والمقيم wa mimma رزقناهم yunfiqun daga cikin bayan Allah daga sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wanda suka yi gida da garin maka suka dawo garin madina da al'ansar Allah ta lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah da manzo Allah ulaika hum as-sadiqun Allah ta suna ta gaskiya to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan ayoyi na suratu ali imran sai sifata annabi isa alayhi salam yana cikin bayin Allah na gari to kaga cikin ayyuka da ke cewa ismuhul masihu isa ibn maryam da ka annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya hadisi mutawatira daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi isa idan ya zo da shi ne zai kafa hadisi a bankasa sannan yana cikin babban ayyuka da annabi isa zai yi shi ne zai kafa dujjal dujjal ya zo duniya ya fitar mutane ya shiga ko'ina a duniya lungu da sabu in ban da gurare guda biyu ita ce maka da madina wannan gurare guda biyu sun yi wajen da zuzin bai shiga ba to da aka shi a kin masihu isa bin maryam sannan shi kuma jujal ana ce almasihu dajjal da ka malaman mutum suka ce an ce mai almasihu dajjal ne saboda batacce ne sannan makarici batacce ne makarici shi kuma annabi isa alaihi salam an ce mai almasihu isa bin maryam so da kan ce mai gaskiya ne sannan kuma dukkan ababen da ya faɗa ababe na gaskiya wanda Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya karfafa shi da su za ka jujjal malamai suke cewa kuma yadda mazan Allah kawai suna ya faɗa mutum ne yana cikin bani adam sannan kuma yana cikin kofi wanda suka zuciya da cikin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo na siffofi ne don mu san su sannan kuma mu kiyaye shi za ka da wanda ya gidan duniya ko mu ne kansa ya gana jujen ne ya zo ba wani mutum ne ba wani allah ne to da jujen allah fatara ya bashi ababe na raya da wasu da kuma saukar da ruwan sama za ka ta yi da yahudawa za su ku jujan kamar da mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya fara allah muke rukuwa ya rawa mai da ka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar lokacin da ya abuce annabi Isa na Maryam ya kita sun mara a dajjal sannan ya ga dajjal fa wasafa sai maza Allah sifata shi ya kita fa idza wa rajul jasim mutum ne mai jiki ahmar farini ja'adu ra kan shi akwai gashi a baya tutture a'waru la'ain idan shi guda ɗaya. makawoni ido ɗaya a rufai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da ya kusa da kama da dujan shine ibnu khabar wani mutum ne cikin mushrikai hadisin abdullahi ibn umar yake cewa lallai dujan zai bayyana a cikin mutane sannan manzon Allah ke cewa inna Allah ta'ala laysa bi'awa Allah ba makawo bane ala wa inna al-masih ad-dajjal a'war al-'ayn al-yumna ku sani lallai dujal makawo ne a idan shi ta dama a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal masiha dajjal rajulun qasir shi wani mutum ne gajere sannan yana da gashi a tutture sannan kuma yana da ido sannan kuma a tsakanin gobe ke ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ta kaf na ra'u a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a tsakanin goji shi an rubuta kafirun mana ya kafirta Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kenan manzo Allah ke cewa wannan kare wasu ta kafa kowane mumini wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi iko ya karanta zaka idan ya karanta wannan abu zai kada biyar to da ka idan mutum yana gane waye bijar sannan ya gane bijar yana nan ko bayan to ya dawo cikin sayin muslim hadithun fatima ta fi Ta ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labarin wani hadisi ma'ana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah ne da yi sallah ya ayyane wa a tara mutane a masallaci aka kira sallah Za ka da aka kira sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah da mutane da manzon Allah ya sallah da mutane sai manzon Allah ya zauna a kan minbari yana dariya fa qala sai manzon Allah ya yalzam kullu insani musallahu kowa ya zauna a gurin da ya sallah ثم قال سلم قال لك أعتادرون لما جماعتكم يا فوسا da ya sa na tara ku a masallaci? qalu Allah wa rasuluhu a'lam sabon manzo Allah suka ce Allah da manzon Allah ne kawai suka san inda za ka tara manzo Allah ke cewa inni wallahi ma jabatu da rahmatu wa la yarham ba na tara ku bane dan yi kasance na kwaraitar da ku kuma na tsoratar da ku walakin jawatu kulli anna tamiman izdari sai dai na tara ku a masallaci na ne saboda tamimu ibn aus zari ya bani labari ya kasance mutum ne mana tsari kafin ya musulunta fa ja'a fa baya sai ya zo wa mutum Allah baya wa aslama ya musulunta wa haddathani hadisan sannan ya bani labarin wani labari wa kuntu ku kuntu uhaddithukum an masih dajjal irin wannan labarin da tamimu ibnu aus ya man labarin ya dace da irin labarin da nake ba ku akan masih dajjal akan gudanar yake cewa ya ba da labari lalle a lokacin kafin ya musulunta ya wani kwale-kwale a cikin ruwa tare da mutane talatin cikin jama'ar shi da kabilar shi za ka sai karshe ta abuwa ruwa ta yi wasa da su a cikin kogi na tsawon wata guda za ka sannan sai aka daga su zuwa ga wani tsohuwar ruwa a cikin kogi sai ya kasance har zuwa gaf da faɗuwar rana sai suka zauna a gefen wannan kwale-kwalen za ka tafka shiga wannan tsibiri na wannan kwale na wannan cikin teku za ka tafka da wata dabba wata babbar dabba mai yawan gashi sannan kuma wannan dabbar ba ta ganin gabanta saboda yawan ta suke cewa wani nake ma an suke cewa kai can shi ne shi sai take cewa ana da ni fi aiki ni fi aiki قالوا وما الزكاة سكت من أجل في الزكاة قال سكت أيها القوم يا قوم ثاني انطلقوا إلى هذا الرجل في الدية كتبوا أيها المسلم عشان أول سيدنا فإنه إلى قبركم بالأشهر دلينا بقات النباركم ذاك الطبيب ابن عوف كيف يوم من ذو الله صلى الله عليه وسلم لو كنت تسكرا ورغم مثل sai ya kasance wani tsoronta kada ta kasance zamiru ibn auf da ya ce dokar Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka tafi da sauri har sai da muka shiga wajen wannan mutumi fa idza fi a'zam insan ra'ayna qabl al-khalq sai kuma mutum jibge ki ba mu taɓa ganin wannan halitta a rayuwar mu ba sannan kuma muka gaishe a kulle sannan an haɗa hannaye shi an haɗa hannaye shi an haɗa sauyar an kulle shi sannan kuma tsakanin ƙafafuwan shi an kulle shi da ƙarafin sai muka shi mai kai kan kawai yake sai ke cewa da sun samu dama a kan labari na za ka ku bayan labari a kan suwa ku sai suka ke nan da kuma wata jama'a ne da ke larabawa mun hau kwane-kwane sai ya kasance ta abuwa ruwa sai wasa da mu sai ya kasance muka dace da wannan waje za ka sai kasance ta abuwa ruwa sai ta wasa da mu har muka zo wannan waje da muka zo sai muka zo ta kasance da abuwa sai yawan gashi ba ka kai ƙarshen sai muke cewa kai don da wace ce ce sai yi sama da ishara zuwa gonanka za ka nan ne sai ya kasance da da fara muku magana yake ce musu lallai ina bukatar labarin ku za ka kuma da labari a kan dabinan garin baifa sai tamimu ibn aus gari da jama'a talatin din nan suke cewa akan me kake tambaya na labarinsa me kake son akan labarinsa sai ke cewa ina tambaya ku akan shin dabinansa yana fitowa har yanzu ko baya fitowa muka ce mai eh dabinan da yana fitowa za ka sai yake ce to lallai lokaci ya kusa da dabinan wanda bai na bai san yana fitowa sai ya kara ce musu kuma labari akan kogin samariya sai suke ce mai akan wanne kake tambaya akan wannan kogi yake cewa shin akwai ruwa a cikin wannan kogi suke cewa eh akwai ruwa mai yawa sai yake ce musu lallai akwai lokacin da zai zo ruwa wannan waje ne tafi sai yake cewa kuma labari akan zubar sai suke ce mai mai kake a akan garin zubar sai yake ce mutum idan ruwan gari yana gudana har yanzu sannan mutanen garin suna noma da idan ruwan wannan gari sai suka ce eh suna noma sannan kuma ruwan garin yana da yawa sai yake ce musu kurallai lokaci ya yi kusa da ruwan wannan gari zai ɗauke sai kita kuma labari a sa ɗaya muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa sai yake tambayar shin an aiko shi ba aiko shi ba sai tamimu ibn hausu dari a lokacin bai musulunta ba yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka ya yi jira ya kuma garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar shin larawa sun yake shi kuma su yake shi sai suke ce mai tabbas larabawa sun yake shi sai yake cewa shin yanzu akwai wanda suka yi imani da shi sai ke iya ko da imani sai ke ta su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya fi musu alkhairi a ƙarshe ke ce musu wa anan ni ne mutum da to da wannan samun Allah sallallahu alaihi wasallam tamim ibn aus dari ya ga dujan au ka ya musulunci a karɓar musulunci sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ruwa hadisi daga wajen sahabbai da wannan malamin hadisi suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruwayin hadisin da bisa abinci wanda shi ne hadisin da tamim ibn al-ausari ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin dujjal zaka jidda zake ce ni ne masihu jidda sannan kuma na kusa amin izini na fito idan na fito na yi tafiya a ban kasa baran bar wata alƙari ba ko wani gari ba ce sai na shiga wannan gari a cikin dare arba'in in masihu jidda yake cewa ban da garin maka da garin madina nan gari guda biyu allah su ba ta ya haramta mu shiga wannan gari don lokacin da na yi koro na shiga garin maka da garin madina nan ne na tarar da mara'iku guda biyu suna tsara wannan garuka za su tsara mu shiga قالت فاطمة بنت قيس تكشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يكشيوا لك شوى وطعن بمخفرة manzon Allah ya so ka ta kan kasa yana kan yugo da ke hadi wai wannan ita ce garin Madina wannan ita ce garin Madina wannan ita ce garin Madina ala hal kuntu hadathu sultani ya kusa bayna tun a baya ina ba ku labarin hujjar fa qala an-nas na'am sabban manzon Allah kace eh ya manzon fa innahu a'jabani hadithu tamim annahu wa qad kuntu muhaddithu عنه manzo Allah kace abin da ya burge su maganar samiyu mai ibn aus dari ya dace da abin da zai ba ku labari wa anin madina wa makka sannan ya dace da abin da ne ku labari na tsarin Allah na yadda Allah ya tsara garin maka da garin Madina ala innahu fi bahri sham manzon Allah yake cewa jidal ba yana san kogin garin Syria aw bahru Yaman ko yana kogin garin Yaman la bal min qibal al-mashriq manzo Allah yake cewa dare na gabashin duniya manzo Allah cewa yana gabashin duniya qala take cewa fa hafiztu hada bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaka fatima bint kai take cewa ina zaune ina tsabta manzon Allah za ka maza kai sauni ko ina kusa da tsohon maza sai na da wannan hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan akwai wasu da suke suka wani wannan hadisi suke cewa wannan hadisi ba ta ɗaya ko ta rasu shi wanda magana ba haka ce. cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu Abu Huraira da Aisha da Jabir ibn Abdullah sai kuma ita Fatima bint Qais da ka yi ne mashhuri a wajen malaman hadisi to kaga wannan ya dace da abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da labari akan shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hanyoyin da muka bi Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare mu daga bala'in dajjal abu na farko shi ne mutum ya haddace ayoyi guda goma na farkon suratul kafi ko kuma ayoyi guda goma na ƙashin suratul kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa don mutumin da ya haddace ayoyi guda goma na farkon suratul kafi ko kuma ayoyi guda goma na ƙashin suratul kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su da bala'in dujal abu na biyu wanda zai taimaka wa musulmi wajen idan dujal ya samu mutum yana duniya ne mutum ya riko da musulunci mutum ya yi riko da takwabi na musulunci da kuma imani mutum ya san allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya dage da addu'a hadisi ya yi da wajen abu huraira abu huraira ke cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi tayya yana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da tsawabi guda manzana yana ta Allah wai ya kudu ka min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabin wutan jahannama wa min azabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azabin kabari wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana neman tsarin Allah daga fitinan dujal da wannan ibadabata Allah ya nufa da rahama sun kasance idan ƴaƴansu suka yi sallah ƴaƴan suka ce a sallar da suka yi ba su yi tsarin Allah daga fitinan dujal ba za ka suna cewa su je su da sallah imamu qawus ibnu qaisan yake cewa ya kasance yana umartar ɗan shi ya canza sallah in dai ɗan ya faɗa mai a cikin sallah bai wannan addu'a ba lalle wannan dalili akan kwadayin sabon manzon Allah da kuma magabata tabi'ai wajen karantar da iyalan su wannan addu'a imam safari ne yake cewa min bayan bagiri kulli ali lalle ya dace da dukkan kowane malami an ya busta a hadithu dazzab bainal awlad wal nisa'i wal rijal ya daga karanta al'umma hadisan da suke magana akan tujan sannan kuma ya daga karanta wa yara da mata yi da mazaje zamu da manzon Allah yake cewa cutar ba zai zo duniya ba har sai an daina magana akan zuwa kan mimbari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka yi zuka bai magana akan cutar sai an dade to wannan alama ce ta cutar da ya kusa zuwa kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin ababen da za su tsayar ta da daga cutar idan ka jira cikin garin da Allah ya yi to kai kuma kai gaba za ka kada mutum ya kan waje wajen da yake idan mutum ya je wajen shi to lalle wannan bala'i ne da wannan malaman musulunci suke cewa duk wajen da ake fitina kai kokari ka wani wajen kar ka ga wajen ana faɗa ka zo ka tsaya wajen a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabata sun yi umarni duk lokacin da ake wata fitina ake wani bala'i to kar ka zauna a wajen sai ya kasance bala'i ya zo ya samu mutum wani mutum ko ya ta da duniya da layyar to da ka abin da ke magana akan hujjar shi ne magana a annabi isa gabar wanda na magana akan kan shi gobe sannan kuma annabi isa alaihi salam shi ne wanda zai kada dujar bayan dujar ya zo Allah a duniya ya ibi maza da yahudawa saboda wanda za su su ne mata yi da kuma yahudawa sosai za ka kashe annabi isa alaihi salam zai kada dujar sannan kuma zai biyan gudawa ku da saku ya kashe su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada majibicin rukuwa ta da mutu da rayira ya raba mu da mala'ikun dar la shakka yara da ba ta yi akan da su wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mai iya a'udhu min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat ومن شر فتنة المسيح دجال cikin في مهمة yin ta. Allah إنسا ألم تركوا da wannan كان jiya. zaɓi da mutum fuskanta ya Allah ka tsaye da ƙasa take ciki ka zaɓa da shugabanni na gari ka zauna da wannan ƙasa lafiya ka amsa da mu a ƙasar mu baki ɗaya da anguwanninmu da gidajenmu da masalatanmu da kasuwanninmu ya Allah mana ka ka amsa da mu a ko'ina Allah ka shiga magabatanmu ka musu rahama ka kasa kabarun su ya kance dan musayi da cikin dausayin aljanna ya Allah karka sai kabarun ka sai karance wani rami da cikin ramuta ala صل على محمد وعلى ال محمد وصلى على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن العاقبة لنا في الأمور كلها بها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين